Karan farko kenan da 'yan Mali ke halartar ruhunan zaɓe tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin Ibrahim Bubakar Keta a watan Agustan 2020. Zaben wanda aka ɗauki lokaci mai tsawo ana kwamgaba baya kafin a fitar da ranar gudanar da shi ya wakana cikin kwanciyar hankali a cewar rahotanni. Abinda mataimakin shugaban gamayyar ƙungiyoyi ta FSAN Abdulhaji Idi ke kallon sa tamkar wani ci gaba a yunkurin mayar da ƙasar ta Mali kan tafarkin demokradiyya. Eh, ana jira a ga sakamako in 'yan ƙasan mali sun amince shi kenan tahiya ta wakana kenan yanzu sai a jiraci lokaci wanda za a yi zaɓe a maido mulki da 'yan harar hula in dai allah ya sa aka ce 'yan ƙasan mali sun amince kenan kuma shi mai ikon shugaban sojan ya yi ta zama constitution an bi hanya kenan ta komawa demokarasiya. Ƙungiyoyin sa ido sun ayyana cewa ƙasa da kashi 30 daga cikin ɗari na al'ummar Mali miliyan 8.4 da suka yi rajista ne suka fito don kaɗa ƙuri'a a wannan zaɓe. a yanda a yankin kidal da ke karkashin ikon 'yan ta'adda ba a yi zaben ba haka kuma wasu kungiyoyin fafutuka mambobin haɗakar msenc rfp a karkashin jagorancin malamin addinin islama mahmud diko sun yi tur da kundin tsarin mulkin da gwamnatin rikon kwaryar malin ke fatan kaddamarwa ta hanyar wannan referendum Abin da ka iya shafar halaccin kundin a idon duniya editan jaridar La Rue Ibrahim Musa shine magatakardar kungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro RGPS. yanzu ayar tambaya shine a sani idan zaɓe kamar irin wannan wani sashe na ƙasa ba a yi shi ba ana iya cewa zaɓen ya halatta a bayyana sakamakon shi koko ana iya cewa bai halatta a bayyana sakamakon shi na ɗaya kenan na biyu babban kalubale wani ke da kwai daga da wannan zaɓe shine su yawanci jam'iyyoyin siyasa na ƙasar da shahararren malamin nan ma wanda ya gwagwarmaya hasusu su su ka samu hanya suka tambuke tsohon shugaban kasa ibrahim bukar keta ba su yarda ba da wannan referendum da aka yi saboda sabon kundin tsarin mulkin ya kumshi abubuwa da dama waɗanda ba su amince da su ba abin da ke cima al'ummar ƙasa to cikin ƙwarya yawancinsa da kuma yawancin 'yan siyasa shine shi wannan sabon kundin tsarin mulkin na mali ya ba wata kafa ga su waɗanda ke riƙon ƙwarya na suna iya sai takara. Ana sa ran fitar da sakamakon wucin gadi a tsakanin talata 20 zuwa laraba 21 ga watan Yuni kafin a gabatar da shi wa kotun tsarin mulki wacce ke da hurumin bayar da sakamakon dindindin wannan sabon babin siyasar da aka bude a mali na zuwa a wani lokacin da gwamnatin mulkin soja a ƙarƙashin kanal asimi goita ta buƙaci rundunar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya wato minisma ta fice daga ƙasar saboda zarginta da gaza magance matsalolin ta'addancin da aka shafa shekaru goma ana fuskanta a ƙasar wanda kuma ya bazu zuwa ƙasashe makwabta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar